masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni hawa kabir a shirin mu na yau ina tare ne da wasu manyan jarumai ko in ke tsofaffin jarumai da kuka kwana biyu ba ku ji sunansu ba wanda muka tattauna matsalar da yawancin 'yan wasa ke kokawa a kai na rashin ba da labari ko script da wuri da kuma karancinsa ga 'yan wasa a yayin shirin fim kuma laifin waye tare da samu hanyar warware hakan to bismillah sunana usman e usman amma an fi sani na da usmaniya shekara nawa kenan da fara sana'ar ka ta fim gaskiya akalla na kai kamar shekara goma sha takwas kuma fim kawai kake yi ba fim da ke ba na fara da waka ne sai da na kai wani mataki a wakar sannan na ji ina da ra'ayin yin fim sai na fara fim ɗin ka za su kai gaskiya ban san adadin su ba kai ma kila sun yi dubu za su kai dubu ba amma mafi yawancin fina-finan da na fi na fi series ne haka mm, yawwa akwai series da kuka yi kwanan nan tambari eh, tambari kamar an haɗa ingausa ne ko ba ingausa ba ne labari ne a kan wata matsala da take damun mu a wannan lokacin musamman mata shine yawan yin kunshi da kuma bayyana shi ga kowa to abin da labarin ya kunsa kenan labarin wata mace ce da take yin kunshi kuma ta bayyana shi ga kowa ko ta fito tsakar dare tana taji kai a daidai wannan lokacin sai aljani ya ganta kuma ya je yana santa to sai ta wahala wa'azantarwa kawai ta wani bangaren kuma wani ne zaki ga shi dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne amma baya fifita bautar ubangijinsa za ki ga yana noma a gonarsa lokacin sallah zai yi garuwa ga rijiya amma ba zai iya ajewa ya sallah ba sai dai ya ci gaba da noman shi sai sanda ya gama eh, sannan ya iya waiwayan lokacin da zai bauta ubangijinsa kasan akwai wani akwai wani da zaka ga yana sallan aka zo siye abu sai ya ce <coughs> goma ne kware kuwa goma ne a ko kuma ki ga mutum ya zauna jikinsa ba tsarki yana ta sha'anin gabansa sai san da ya ga dama sannan zai je ya tsarki sannan ya ce zai je ya ibada in ma ya waiwaye to kin ga aljanu sukan samu wannan daman su cutar da mutum to fim din dai gaskiya akwai darasi mai girma kuma mafi yawanci irin waɗannan su ne darasin da ke cikin shi gaskiya wannan fim ya burge ni saboda na alhaji magaji ne ko eh director magaji suleiman na san ba za a rasa dan kalubalen da kuka fuskanta ba don na ga wata cewa ta kasa haddace script waye waye gaskiya an fuskanci kalubale da yawa don daga cikin kalubalen da aka samu ita jarumar fim din akwai inda take gudu a cikin daji an tsara cewa za ta yi gudu in ta zo kusa da kamara sai ta faɗi kuma da ta zo kusa da kamara sai ta faɗi sai muna ɗauka irin ƙoƙari ne ta yi na yin abin da darakta ya ce ta yi ashe ta taka wani ice ne ya farɗe mata ƙafa kusan sai da aka yi mata ɗinki kuma a wani ɓangaren kuma akwai lokacin da muka je aiki cikin dare kan dutse ana ruwa ga iska janareto ya mutu aka ta kokari aka yi kokari aka tashe shi can kamara ta mutu ita ma aka yi kokari aka tashe ta fitila da muke aiki da ita suka mutu aka kokari aka tashe shi can sai ga wasu kunamunan irin katin katin din kunamun in fact sun zo in group a eh, sun kamar sojoji eh in fact a cikin daren da ya ba mai wannan aikin ba gaskiya muka ce to mu ya hakuri mu koma in Allah ya kai mu wani lokaci sai mu dawo mi so sai da safe sin din ya kamata a yi shi da daddare ne so amma saboda waɗannan abin sai aka yi manipulating abin eh, aka yi shi da safe amma dai ya ba da daren da ake mm, ne na gane shine ake cewa lightning ko eh, lightning mm, yayi kyau sunana Ismail S. Bello eh, An Ismail. gidan Malam. Lecturer na ni sanda na yi fure NC akwai da ni kwarai da gaske. A ai ni duk tunani na kawai ga dan Malam a gabana. <laughs> Ba shi ne malami na ni dai. <laughs> To am ka ji tambayar da nawa Usman amma na ga kamar yana so ya dan kauce. Na san ana fuskantar kalubale na karanta script na san kuma ba za ku ba za ku rasa wannan matsalar ba ko? Kwarai kwarai eh, da gaske ana samun kalubale game da scripts wasu, wasu lokuta kamar dai irin wayannan kalubalen wani lokaci yakan kasance maybe in an yi typing ko kuma ba yi typing script din ba challenges din da aka fi samu in ba yi typing script din ba in aka ba artist uh, artist ko actor ko actress mm. ta karanta saboda four of the handwriting za ka samu ba za ka iya karanta script din ba amma later on da aka samu uh, progress da improvement mm. sai aka zo uh, eh, sai aka zo aka fara typing scripts amma yanzu ban yi tunanin cewa akwai yanda stage din da za zo yanzu a cikin an yi typing abu actor ko actress ba ta iya karanta ba mm. amma duk da haka na ga script guda ɗaya da shi director ya dinga faɗan abin da za a faɗa ana maimaita me kuma a ce kowace cikinku ko kowanne cikinku yana da script kwarai da gaske yana faruwa wani lokaci dialogue ɗin da aka ba mutum akwai dialogue guda ɗaya wanda ya cika fiji. gaba daya is very hard a ce mutum ya fikin wannan dialogue din at the same time ya faɗa dukkanin abin da ake so bayan an baka script da lokuta mai dan dan akwai wacce ta yi kukan cewa ai jeje aka bata script kuma yau ake so ta yi aka eh to wannan yana faruwa kin san memory din kowa daban-daban ne mm. yanda wannan zai iya bashi script yanzu to ya haddace abu is that shi yasa a psychology ake cewa individual differences mm-hmm. akwai individual differences ko memory din kowa ba ba iri ɗaya bane za a samu irin wannan kalubalen gaskiya mm, to kenan ba abin da kuke ganin cewa an dan inganta haka kowa ya zama yana da script din shi kuma ya kaman sati ko fiye da sati ma eto eh, akan dan ba da eh, kwanaki yanda mutum zai going through ya je ga script ya je karanta script din yanda abubuwa ɗin za su zauna mishi a kai to amma kin san yana wasu ayyukan sukan haɗe ga ai wannan aikin ga wani aiki wannan yana kokarin ya gama da wannan location din ya tafi wani location din ya aiki kin ga kenan is very hard a ce an tattara wannan script din a lokaci ɗaya mutum ya haddace ya haddace shi gaskiya zai ba da matukar wuya sosai gaskiya. To so bai so kai dai kusan shugaba ne a wannan harka. Ba wani abin da kake gani ya kamata a yi ganin kowane actor ko in ce jarumi ko jaruma suna kukan wannan abu sai a ce an ba da script jiya an ce yau za a yi fim ko kuma sai yarinya ta zo ma gurin da za a yi fim sai a ce to isauri ki karanta nan ana samu to me za ku yi don ganin cewa an inganta sunana muhammad lawal m isa wanda aka fi sani da so by so a gaskiya yanzu ana harkan fim cikin gata ne saboda idan zan tuna da baya can baya baya labari ma ba a ba wani actor script ko wata actress script director shi zai rike script za a faɗa a nuna maka yadda za ka yi kai ma ka faɗa idan baka daidai ba a yi cotton a ƙara maka repeat in shi wannan dialog ɗin ka rike ka ƙara maimaita har sai an samu kaya abin da ake so yanzu kuma sai aka zo da abin a zamanance sai a ce idan kana da sin at least zai kai biyar ko goma to dole a baka script ka je ka karanta ka ga yadda labarin ya fuskanta to hakan yana baka ƙwarin gwiwa in ka zo ga yadda yadda za ka yi emotion ɗinka kai acting din kai da director zai ba maka amma har yanzu matsalar da ake samu saboda wannan script ɗin da ake badawa sai a ce idan an baka script no need director in kana gudun a ce ya ƙara maimaita maka ko shi yana karanta maka to hakan shi yasa ake samun matsala amma da za a ringa kokari ana ɗan tuna baya ko da an baka script to ya kamata director shi ma ya dan karanta maka ya ce kaza za ka yi kaza da kaza da kaza da kaza kamar da yadda yake dai a hukunci yauwa idan darakta ya karanta maka kai ma dama akwai shi a karanci ko da ka dan bi so ɗaya ne ba za ka yi kuka da an baka script yau ko jiya ana gobe za a shiga location ba to yanzu a haka za a samu sauki daga kan artist ɗin zuwa darakta mm, akwai kuma koke dai har ila yau da wasu jaruman suke yi na cewan abin da ya sa kamar yadda ismail ya faɗa kana kokarin kai sauri ka karanta wannan script din ka je kai wani location din alhalin kuma hakan kusan haramun ne a aikin ku sai ka gama wani aikin zaka je kai wani to me yasa kuke yin irin wannan yawanci abin da yasa ake wannan saboda star din yanzu kamar yan kasuwa an ce marketers ko kuma producer da zai kashe kuɗi sai ce danja yake so ya fito mishi a fim shi ma wancan producer ɗin ya ce danja yake so shi ma wancan ya ce danja yake so shi kuma danja tun da ya ga eh lokacin shi ne kuma na da shi to zai ka karba kawai ba zai la'akari to a ina aikin wannan ku bari sai in mun gama wannan batu idan ya ka karba hada to zai kokari ya za a yi cikin wata ɗaya din nan ko sati ɗaya ya samu wannan date wannan ce ya sami misali sha biyar ga wata wannan sai ya sami ishirin wannan ishirin da biyar to duka yake hada ya karanta wasu ma script din ba zai karanta su ba kawai sai ya je location sai ya je location to da za a samu ba ku ganin yana tauye aikin naku yana nuna rashin gwanin cewa shi yawanci da yake akwai practical yawancin mu abin yawanci suna kai kamar yanzu um, sani danja ko ibro haka in ka zo ka ce za mu yi fim ne za mu yi magana ne akan abin da ya shafi rayuwar duniya ko kuma tsakanin ka da mace za ku yi fira na auratayya to wani lokaci ba sai an ba su script ba a haka kawai za su yi creating din dialogue ai kaza kaza wance eh to kaza magana aure a turo shikenan an gama ba sai sun yi amfani da script ba yawanci su stars din haka ake musu kawai kuna so kuɗin mana bayani sun saba yawwa amma kuma ni sai ga kamar ana shiga haƙƙin aikin ka karbi script biyar za ka yi aiki a lokaci guda ana shiga haƙƙin aiki amma ni laifin yana ga su producers ne yau idan na kawo maka aiki na tabbatar za ka yi min aiki za ka samun date kuma idan ka zo za ka yi min abin da nake so idan na zo ka ce min kana da aiki to ba zan baka aiki ba zan iya neman wani amma in fa har kai din nake so ka yi min to ni din da ka kawo ka ce ni kake so maka dole ka yi hakuri da abin da ka gani to shi yasa ake samun wannan matsalar ismail ah, ban tambaye shekaru nawa kenan ka fara wannan sana'a ba a akalla zan kai shekara goma sha biyu da fara wannan harka din shekara goma sha biyu kuma har yanzu a ce kuna karya dokan aiki ba karya dokan aiki ba ne kamar yadda na ah, gida na ya faɗa miki Eh, zai iya yiwa aikin da mutum ya karba tun da shi tauraron mutum na haskawa a lokacin kowa zai so a ce yana cikin kowane fina-finai na wannan saboda 'yan kasuwa sun fi son kamar a ce dan sani musa danja haka to in shi suka fi so za a so a ce a gan shi a cikin wa'innan fina-finai din to kin ga cewa inda ake son sa nan yake zuwa to shi yasa za ki ga cewa ya karɓi script ɗin kuma ba kyau mutum ya kawo maka aiki ce a kaza matukar ya ce mu wani gina da aiki wani zai kamar saboda yana ganin shi su pasta ne shi yasa zai walakanta shi ko wani abu haka to shi yasa suke hada ayyuka ɗin su ga cewa sun ba kowane lokaci kowanne daga cikinsu. sun bashi haƙƙin sa yadda ya kamata to kin ji yadda ake yadda yake faruwa script din suna haɗewa ba sa samu su yi a lokaci da sai dai sun gama na wannan yanzu ne za su iya su gama fim a zari yanzu yanzu maybe Kaduna ko Kano ana na najeriya su mm. sai su sauri su yi wannan sai kuma su je sai su sauri kaman kamala yanzu fim din wannan Alhaji Magaji da aka gama Eh, I think uh, um, a um, something Kamal eh jarumin actor actor din film din yanzu haka ana so actor jarumi ne a wannan film ɗin. amma yana ta sauri a yi kokari a gama wa'annan suna-sunan saboda yanzu haka ana jiran shi a wani wurare din kin ga kenan tauraron shi yana cikin haska kuma kowane burin actor lokacin shi kenan to kin ga kenan kowa da kowa yakan yi kokari ga cewa ya hada wani ayyuka ɗin daga mazan hamatan to Usman ya magana series an gama an gama series mm, an ce wai season 1 akai eh, ko season nawa a ai ba ka iya gane cewa season 1 akai ko season 2 saboda shi director shi ya san yadda zai rarraba abin ya zama seasons oh. amma dai an gama complete an gama shi so ba mu san ya zai rarraba abubuwansa ba yanzu ma muna shirin shiga wani ne insha Allah ila kuma lokacin da kake wannan kai ma an gayyace ka wani kai ma ka karya dukan duk ka je ka yi <laughs> wato matsalan guda ɗaya ce ya kamata a ce da producers da directors si wani abu saboda su suke hada duk abin da ɗan kallo yake kallo to abin da ya kamata su yi shine abu ɗaya da yake kawo mana rashin ci gaba a harkar nan kuma yake ba wasu dama su haɗa cakwakiya bangare da yawa su aikin wancan su aikin wancan shine su producers ɗin ba sa trying new faces sun fi aito sun ce ta bakin um, zainab cewa ta yi a lokacin tauraron kai na haska lokacin cinka kenan lokacin ya kawata ce duk ka samu abin da eh, za ka samu misali kamar misali ba zai yi wa a ce mutum ɗaya ya fim ba za a haɗa jarumai da yawa to idan ka ɗauko wasu manya-manyan jarumai sai ka kawo leading karakta ɗin ya zama wata sabuwar fuska ce ka ba shi dama shi ma yi wani abu wanda daga nan wurin lokacin ya ɗaga kenan in ba a yin haka to tabbas kullum za a ringa haɗuwa wannan yana son a aikin shi wannan satin kuma wannan ma wannan satin yake so kuma ba mamaki wannan ka ta sa mai lokaci kana ɗagawa saboda kai yake so ka sa a fim ɗinka yana ta haƙuri shi kuma wancan ya zo da kuɗin da ya fi nashi sai ki ga ana ta wasu abubuwa suna zuwa suna haɗewa amma da ana gwada sababbin fuska za ki ga aktocin ma suna da yawa mm. kuma muna da wani problem guda ɗaya a naje a hausa fim misali akto baya yadda ya tafi hutu kin gani inda aka ci gaba misali idan kai fim kai fim kai fim dan kallo ya fara gajiya da wannan fuskar eh. sai ka je hutu na wani lokaci wannan hutun da za ka tafi ai to kuɗin da ka tara kafin ka je hutun fa wannan hutun da za ka tafi a nan za ka je ka wani research ka zo da wata idea wanda da ba a yi irin wannan kana zuwa sai ga mutane sun an shega kamar wani sabon hero kawai ana an san abin da ka zo da shi amma an gan ka yau an gan ka gobe an gan ka jiya ko karamin yaro ma da an nuno ka zai ce wannan wana ne ko kuma ma in ya wani ma in ya danga postan film zai siya ya ga wana ne zai ci kai wannan duka story din shi iri ɗaya ne mm. ko ki ga da an fara film din zaka iya faɗin ma me zai kare mm, eh, da eh, shi eh. saboda yawan kallon irin wannan story din da kuma yawan kallon irin wannan characters din da ke cikin film to usman da fatan waɗanda kai domin su sun ji kuma za su ɗauka daga ƙarshe akwai wani kira da za ku yi masu sauraro eh, babban kiran da ya kamata ko in ce da nake so in yi ma masu sauraro ko masu kallo ne. idan acto yana acting a cikin fim to wannan abin da yake a cikin fim ba shi ba ne ƙiƙanin halinsa. Imma mai kyau ko mara kyau kuma ba za ka iya gane menene halinsa ba sai ka zauna da shi mm. saboda haka ina kira ga masu kallonmu da masu jin muryoyinmu da su ringa mana kyakkyawan zato wannan shine abin da zan ce a takaici so a ƙarshe eh, kamar yadda colleagues ina ismaniya ya yi magana mm. eh, akan masu sauraro kusan abin da ya faɗa ina dan son dan kara abin da aka yi ah, da yawan mutane ah, masu kallo da sauraro sukan concluding akan dukkanin yan fim so something like that akan irin wa'in harka din in realities ba haka zancen take ba maganin gaskiya sai mutane sun zo can inda ake inda ake yin film din sai ma su gama film din ma it's not easy wallahi it's not ai na je na gani to daga nan in mutum ba ba ya ga anya a gaban shi ba ba zai gane ainihin aiki ake a wurin ba amma sai mutum ya kalli fim a sauƙaƙe a arha amma kuma a dinga kwanda mazagi wani lokaci don Allah masu sauraro su dinga yin mana uzuri akan dukkanin zage-zage da suke mu in fim ko wani abu haka darasin da film take passing across sai karanta littafi ma samu message a kanta ba amma film gashi na zai fito maka da theme of the film din gaba daya amma kuma a karshe bai kamata ana jifan yan film din da kalmar da bai dace ba da fatan za a gyara wannan halayya ni kiran da nake so yi da ga masu kallo da sauraro da 'yan kasuwa ne ga baki daya ina so su taimaka dan allah dan annabi da su ringa kallon sababbin fuska ko su ringa sauraron waƙoƙin wa'inda ba a sani ba saboda akwai baiwa a cikin sababbin mawaka wanda ba a sani ba amma me saboda an saba ko da an je kasuwa an ga album an sa misali so by so wani masharmanci ne ma ba a san wani sako na sa a cikin waƙoƙi na ba ko sa'azanci haka fim ma in ba an ga eh, tsofaffin fuska ba ba a siya ba an fi san a ga eh, tsofaffin fuska to ina kira ga masu kallo da 'yan kasuwa da su taimaka a taimaka duk inda ga sabon fuska a daure a siya a kalla ba a san me ya isar da shi a ciki ba watakila daga nan zaka gaba ka da masoyi da ya wuce wannan ni kiran da nake yi kenan to madalla da fata masu saurare sun ji kuma da haka muka kawo karshen shirinmu na dandalin fasahar fina-finai a yau kuma madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke fatan alheri